Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka a wani sabon Shirin Najeriya a yau. Daga lokacin da aka kada gangar siyasar zaben shekarar 2023 a watan Satumba zuwa yanzu, an samu tashe-tashen hankula da suka yi sanadiyar mutuwar mutane tare da jikkatan wasu da dama. Shin ko me yasa ake samun tashe-tashen hankula a lokacin zaɓe? Sunana ambasada Zaidu Ayuba Alhaji na National President na Majalisar Tuntuɓa ta Matasan Arewa wato Arewa Youth Consultative Council. Abubuwan da suke kawo tashin hankali game da zaɓe abubuwa ne da suke da yawa. Amma abin da ya fi zama muhimmi gaba kiɗe shine abin da Bature ke cewa rashin patriotism wato rashin kishi kishin al'umma ko kishin ƙasa ko kishin ci gaban mutanen da al'ummar da ake wakilta ga baki ɗaya. Ƙaramin misali zan baka, Amerika ta yi zaɓe shekaru kaɗan da suka gabata wanda mun ga magoya bayan shugaba Trump sun tada hankali, amma 'yan Amerika kwansu da kwarkwatansu suka hadda masoya shi Trump ɗin suka nuna ba su yarda da haka ba suka nuna haka cin mutunci ne ga ƙasar Amerika haka zai iya lalata wato kima da mutuncin Amerika a idan duniya. Haka da aka yi in ka lura zaka ga hukumomi a Amerika sun tashi tsaye kuma duk wani mai hannu da tsaki a cikin wata da wannan kayar baya sai da aka nemo shi aka yanke masa hukuncin zuwa gidan yari. Abin da yake jawo mana waɗannan abubuwan shi na samu 'yan siyasan irrespective of parties ɗinsu duk fatin da mutum ya zo dan mutum bai da kishin al'umma bai da tunanin makoman matasa da 'ya'yan da za a haifa nan gaba za ka samu mutum ne mai son tada hayaniya mutum ne mai son ah, kawo rudani. To yanzu su wane ne ke da haƙƙin wanzar da zaman lafiya tun daga lokacin yakin neman zaɓe zuwa lokacin da za a ce an yi zaɓe? To ah, stakeholders waɗanda ake ce ma systemic stakeholders daga shugabannin al'umma sarakuna malaman addini attajirai masu faɗa a ji shugabannin kungiyoyin matasa masu fafutuka da gwagwarmayar kare al'umma da musamman kuma a ƙarshe su ne 'yan jarida saboda ɗan jarida shi yake da alhaki yake da akala a hannunsa inda ya karkata yau fa aka yi abu baki idan 'yan jarida suka haɗu suka ce fari ne ya fa zauna to 'yan jarida suna da buƙatar su haɗa hannu da su da shugabannin matasa ire-irenmu da wasu da kuma shugabannin al'umma waɗanda sun isa da al'umma a zaben da ya gabata kafin zaben 2019 mun yi programs mai suna gudunmawar da matasa za su bada game da abin da ya shafi ya peace security wato zaman lafiya samun zaman lafiyan da kuma community development wanda a ciki muka saka sakonni na fahimtar wane ne shugaba nagari, ya ake zaben shugaba nagari. menene rol din da matasa za su bada wajen ganin an samu zaɓe na gari wanda a yanzu ma muna nan muna ta shirye-shirye kafin nan da ƙarshen wannan shekara za mu shiga sabuwar shekara kenan januwari har kuma zaɓe a jihohin arewa gaba ɗaya iya abin da za mu iya yi za mu dinga wayar da kan matasa. da 'yan jarida na daga cikin masu haƙƙin samar da zaman lafiya tun daga yakin neman zaɓe zuwa lokacin zaɓe. na tuntuɓi wani gogaggen ɗan jarida kuma ɗan gwagwarmayar tabbatar da mulki mai inganci a Najeriya. Sunana Umar Yalfuruk Ahmad, ɗan jarida mai zaman kansa da ke aiki a birnin tarayya Abuja. To wannan zance ya shafi dukkanin 'yan jarida na ciki da na waje abin da ya sa na kira haka duk inda ɗan jarida yake yana zama shine kamar ido na talaka, ido na gwamnati, ido na al'umma, ido na kowa ma da kowa. Sabida kusan aikin jarida shi ke sada abin da baka sani ba ka sani kuma shi ne na farko da zai wayar da kai wajen gudanar da al'amura na yau da kullum so don haka ina da yakinin cewa 'yan jarida su ne kan gaba-gaba wajen tabbatar da tsari da bin diddigi wajen tabbatar da cewa a yakin neman zaɓe ba tare da hatsaniya ba ba tare da abin da ake cewa cuwa-cuwa ba ko kuma magu-magu domin duk abin da za a yi a koye idan ya bayyana fili wa zai bayyana shi fili yan jarida su ne suke da haƙƙin bayyanawa fili tun da kila mutum ɗaya biyu ne za su je shi wannan abin misali su kitsa ciyan ƙuri'a wadda kusan shine abu da ya fi tashi a halin yanzu wajen karkata hankulan masu zaɓe to ɗan jarida shine zai iya tona wa mutum miliyan biyu wannan labarin a cikin minti biyu so don haka ne ina ganin yan jarida suna da babban rawa da za su taka wajen bayyana dukkanin abubuwan da suka shafi tsari da ya dace wajen tabbatar da yakin neman zaɓe ingantacce wajen tabbatar da cewa yakin neman zaben ba a saba ka'idoji da dokoki ba da hukumomi suka gindaya da kuma samar da shi kanshi ingantaccen zaɓe wadda kusan dama ta hanya na farko shine hanyar yakin neman zaben ne ake harin samar da shi kanshi ingantaccen zaɓe. To idan muka duba kuma 'yan jarida suna taka uh, muhimmiyar rawa wurin ganin an samu zaman lafiya ko rashin zaman lafiya. A lokacin yakin neman zaɓe da kuma lokacin zaɓe, wace shawara za ka bai 'yan jarida domin a tabbatar cewa ba su yada labari ko sun girgiri wani abu da zai jawo tashin hankali ba. To dole ne ɗan jarida ya gane cewa aikin da yake na farko dan Allah yake yi. Kusan tun lokacin da muke shekaru goma sha zuwa ashirin abin da ake karanta mana aikin jarida ana mana magana ne akan cewa aikin jarida ba a yin kuɗi da shi. Don haka duk wanda zai aikin jarida ya tabbatar sadaukarwa zai yi. To don haka 'yan jarida rawar da za su taka gane cewa aikin sadaukarwa ne. kada su yadda yi amfani da su wajen mika musu na goro domin su yi labarin da ba shi ba ne labari kamar na ƙanzon kurege labarin da bai da tushe balle makama dole 'yan jarida su yi aiki da ƙwarewa. kuma a tsarin aikin jarida akwai abin da ake bayyanawa cewa abin da kake da tantama a kan shi kada ka yi labari a kan shi saboda ba ka da isasshen bayani ko masaniya akan abin da za ka yi magana a kai yana da kyau ka yi bayani ne akan abin da kake da isasshen masaniya a kai ta uku kuma shine mu gane cewa za mu haɗu da Allah a ranar gobe kiyama a dukkanin abubuwan da muka yi muka kuma san ba daidai ba domin ita duniya baka ma san ranar da zaka barta ba dan haka kada mu tanada wa kanmu abin da ba za mu iya kare shi ba a ranar gobe kiyama Umar El Faruk Ahmad kenan ɗan jarida mai zaman kansa kuma ɗan gwagwarmayar tabbatar da mulki mai inganci a Najeriya. Shirin Najeriya a yau na musamman kan zaben shekarar 2023 da cibiyar bunƙasa Dimokuraɗiyya da ci gaba wato CDD a turance ta ɗauki nauyin kawo muku kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Za ku iya samun wannan shiri a Aminiya da dailytrust.com da facebook.com slash aminiya trust sai kuma tattura.com slash aminiya trust. Ko ta hanyoyin sauraron podcast wato Apple podcast da Google podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma Tunin Radio a duk lokacin da kuke so. Haka kuma za a iya sauraron wannan shirya Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Filato, sai ta Badegi Radio a kan mita 91.1 a Mina jihar Neja, da Progress Radio a kan mita 97.3 a Gombe, arewa maso gabashin Najeriya. mu da dawowa. A ci gaba da laliban masu ruwa da tsaki wurin tabbatar da zaman lafiya a harkokin zaɓe, abokiyar aiki na Halima Jimrau ta tattauna da wani basarake, Malam Alkasim Muhammad daga Badime da ke masarautar Bici a jihar Kano. A matsayinku na iyayen ƙasa kuma iyayen al'umma, wace irin rawa za ku taka wajen tabbatar da zaman lahiya a wannan yanayi na yaƙin neman zaɓe da kuma lokacin da za a yi zaɓen? idan Allah ya gwada mana? To a gaskiya a matsayinmu na iyaye kamar yadda kika faɗa, babban aikinmu shine mu yi ƙoƙari mu wayar da kan mutane akan muhimmancin zaman lafiya. Domin da abin za a cimma za a yi shi idan ba zaman lafiya ya zama mara amfani. Kuma mutane dole ne su san haƙoƙinsu kuma su san yadda za su gudanar da dukkanin al'amuransu cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali. shi dai zaɓe kowane lokaci abin da sa ake yinsa domin a samu shugabanni na gari duk abin da aka ci za a samu abu na gari to zaman lafiya da kwanciyar hankali shi ya kamata a bi domin samar da waɗannan shugabannin idan an tada hankali to ko da an samu shugabanci ba za a zo lafiya ba kuma abin da ake fata a samu din ba za a cimma nasara ba roƙona ga mutane a yi ƙoƙari a wanzar da wannan zaɓe mai tahowa cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali domin ci gaban ƙasa gabaki ɗaya. akwai bayanan da suka nuna cewa duk lokacin da aka samu wani hargitsi ko yamutsi ko wani tashin hankali a lokacin yaƙin neman zaɓe ko kuma a lokacin zaɓe galibi akwai hannunku a ciki iyayen ƙasa kuma iyayen al'umma. To a gaskiya dai ni a nawa hasashen ko kuma a nawa binciken ba haka ba ne. Shi shugaba duk inda yake zaman lafiyan mutanensa shine zaman lafiyarsa. yayin da aka ce shugaba ya yi yunkuri ko ya yi kokarin tada hankalin mutane wannan ba za a kira shi shugaba na gari ba a kowane lokaci ne abin da na sani sarakuna babban burinsu shine a zauna lafiya domin ci gaban al'umma malam alkasim muhammad kenan dagacin badime da ke masarautar bichi a jihar kano a hirarsa da halima jumrau To madalla, abokin aiki na Jamilu Adamu ya tattauna da wani masanin kimiyyar siyasa kan irin rawar da ya kamata su taka wurin tabbatar da an gudanar da harkokin zaɓe lafiya. A sunana Profesa Kamilu Sani Fage daga tsangayar nazarin siyasa a Jami'ar Bayero ta Kano. Farfesa ta waɗanne hanyoyi ne 'yan siyasa za su iya ba da gudunmawa wurin tabbatar da an yaƙin neman zaɓe lafiya? A da farko dai shine cewa kada su yi amfani da kalaman ɓatanci kamar yadda da na tinziri kamar yadda ake yi a zaɓukan Najeriya domin maganganunsu sukan iya tunzira jama'a da kai ga tashe-tashen hankali. Sannan na biyu kuma kada su amfani da 'yan banga wanda dama su suke da su kuma su suke amfani da su da 'yan banga ɗin wajen kawo tashe-tashen hankali. Su kawo wa mutane tsare-tsare wanda zai ba 'yan eh, ƙasa zaɓi domin yanzu akwai matsaloli da yawa. Sai gudunmawar da su iya bayarwa wurin tabbatar da cewa an gudanar da zaɓen lami lafiya. Shi ma a wajen gudanar da zaɓen duk wa'annan abubuwan ya kamata su yi. Sannan abu na biyu kada su shiga su yi magudin zaɓe wanda daman yadda zaɓe zame musu na ko a mutu ko a rai shi yasa suke wannan badakala ta magudin zaɓe sannan kuma kada shi amfani da kuɗi wanda shi ma yakan kawo hatsaniya a cikin zaɓe kuma yakan sa a zaɓi gurɓatattun mutane a maimakon a zaɓe a bisa cancanta sannan kuma 'yan siyasa su karɓi abin da jama'a suka eh, yanke hukunci ma'ana wanda suka zaɓa a ba shi dama ba sai an je ana ta ƙarace-ƙarace ba ko kuma ana ta tashe-tashen hankali. ka takaice dai a ce 'yan siyasa in gudunmawar da za su bayar shine su guji wannan aƙida tasu ta cewa da kai ƙara a zaɓe wanda a kai ka ƙara ma'ana duk abin da za ka yi eh, ka ga ka ci zaɓe ka yi shi to su guji wannan aƙida karɓi tsarin demokaradiyya shine zai kawo a yi zaɓe cikin ruwan sanyi kuma da inganci sannan kuma abu mafi tabbaci shine cewa a karɓi ka'idoji da dokokin zaɓe a je a yi zaɓe cikin lumana ba tare da tashin hankali ba. Farfesa Kamilu Sadu Fage kenan masanin kimiyyar siyasa daga Jami'ar Bayero a tattaunawarsu da Jamilu Adamu. Masu sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. Domin ɗaukar nauyin wannan shiri ko saka talla a cikinsa ku tuntuɓe mu ta sifili tara ɗaya uku takwas tara uku uku uku tara sifili. Yanzu a madadin abokan aiki na Halima Jumrau da Jamilu Adamu sai editan shirin Sagir Kano Sale da ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin. Ni Muhammad Awal Suleiman ke cewa a huta lafiya.